Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna Matan Zamani. Shirin da ko yaushe yake faɗakantarwa, ilmantarwa gami da nishaɗantarwa. Maudu'in mu a yau shine illar zuwa wajen bokaye da malaman tsubbu ko kuma gudunmawar da malaman tsubbu da bokaye suke bayarwa wajen mutuwar aure wajen mutuwar aure ko kuma wajen rabe-raben kan al'umma. masu sauraron mu ko kuma in ce ya ku yan uwana mata yau zan ku karkata ta kanku saboda menene majority mu ne muke shiga cikin irin wannan abu menene zuwa wajen boka kamar ke yanzu kina ya mace alal misali baki san yadda za a yi tafi da mijinki ba baki san yadda za a yi mallaki mijinki ba baki san yadda za a yi jawo hankalin mijinki ba sai kin je wajen wani kato ya koya miki wannan ba daidai ne sab wannan shi ake kira da hada zulmun adim wa kabir wannan shi ne ake nufi da babban iri ne a wajen ubangiji zuwa wajen boka saboda menene kai shirka ka haɗa ubangiji da wani ka nuna ubangiji ba zai iya maka ba zai iya maka ba kenan to yake yar uwata ki sani zuwa wajen boka ko wajen malamin tsubu ba shine mafita a wajen ki ba mafita a wajen ki shine ki wa mijinki biyayya ki so abin da yake so ki guji abin da baya so ki guji bacin ran mijinki kuma duk abin da kika san mijinki yana so ki mai zaki ga yadda zaki mallaki hankalinsa ki mallake shi ki ɗaya har a rika tunanin ko kuma kina zuwa wajen bokan ne ko malami ya ke yar uwata ki sani zuwa wajen boka yana fitar da mutum kwata-kwata a musulunci saboda menene Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ce laifin da baya iya yafewa shi ya ka kai shirka ma'ana ka haɗa shi da wani shi wani shi wa iyaz billah Allah ya tsare mu zuwa wajen boka ko malamin tsubu ba karamin musiba ce a tsakanin mu ki jefa kanki a masifa ki jefa wanda abokin zaman ki a masifa ki jefa ƴaƴanki a masifa saboda menene menene masifar da zaki jefa kanki farko na farko kin haɗa ubangiji da wani bayan kin haɗa ubangiji da wani sannan ba za a taba miki aiki ba tare da kin je kin yi saɓan Allah ko dai a ce ki sa wa eh, ki yi ta'ammuli da gawa ko kuma a ce sai kin ba da kanki ma'ana an yi zina da ke wa iyaz billahi ko kuma ire eh, iren sa. ire iren su suna nan da yawa to yake yar uwata ki sani zuwa wajen moka ko malam tsubu ba shine solution a zamantakewar rayuwar ku ta aure ba da abin da za mu mu mata yana da kyau mu rinka hangen me zai haifar mana nan gaba kar mu manta cewa mu ma fa za mu haifa kuma za mu aurar ko in mata muka haifa za su tafi gidan wa'yansu in maza muka haifa za su girma su ma su aro ƴaƴan wa'yansu ke ma ke so a rinka mallake miki ɗanki ko kuma ke so kishiyarki ta rinka wa to yake ƴar uwa ta ki sani zuwa wajen boka ba shine zai zama miki way out ba abin da zuwa wajen boka yake haifarwa kafin ma a je ga shiga hurumin ubangiji ki fara duba ke kanki wace ce wani bokan zai ce ba zai baki magani ba sai ai amfani da ki ko boka ko malamin tsubbu yas billahi kin ga anan ma kawai kin cancanci hukuncin jifa saboda menene da auren ki kin je kin yi zina wani malamin zai ce ba zai baki magani ba ko ba zai miki aikin da ke so ba sai kin kawo kudan kuɗi ta yaya zaki ki samu wata daga nan za ta fara bin maza har sai ta ta samo kuɗin da za ta samu sannan kuma ta zo ta ba boka wai ya bata maganin da za ta mallaki mijinta ki ji wani rainin hankali ki ji wani maganar banza me yasa ba za ki je ki wa ki biyayya ba ki samu ki rabauta ki mutu mijinki ya rika kuka mutuwarki ki je ki sadu da ubangiji salin alin in mijinki Allah ya yi dukan ku za ku shiga aljanna ku zo ku sake wata rayuwar a aljanna me yasa yake zo wata rayuwar duniya da ba mai dorewa ba ce rayuwar duniya banza abin cikin ta ma banza wai darajar me muke ci darajar alkur'ani fa muke ci da yara kanana masu da ba dan haka ba da ubangiji ya dade da kifar da duniya da abin da yake cikin ta saboda yawan badakalar da ake yi to menene na neman ta ita duniyar da matsiyaciya ce abin cikin ta matsiya ne to me amfanin neman duniyar abin da zaki ki more wa duniya ɗaya shine ki mijinki biyayya ba ki da buƙatar ki je wajen boka ko malam dole in kin daɗe a duniya ki ƙara shekara talatin daga lokacin da kika shiga gidan aurenki in kin ƙara in kin daɗe ki shekara hamsin a duniya to me amfanin zuwa eh, wajen bokan ki mutu ki shiga wuta daɗin duniyan da kaɗan ne ki zo a the end of the day ma ba ki samu abin da kike so ba in kuma kin samu abin da kike so wallahi duk me zuwa wajen boka ƙarshen shi baya kyau ko mace ko namiji ƙarshen ta ba zai kyau ba ko kuma ƙarshen shi ba zai kyau ba saboda menene abin da tun farko ba a sa ubangiji ba ba a sa Allah da manzon Allah ba aka wuce musulunci wallahi ƙarshen shi baya yin kyau to me amfanin shi ban ga amfanin abin da zan cutar da wani kuma in zo ni bai amfane ni ba ko kuma in yi amfani ni na lokacin da ƙarshe ta gayyara ni Allah ubangiji ya sa mu ƙarfin zuciyar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya dan Allah dan annabi mu kula mu kasance masu biyayya a koda yaushe ga mazajen mu kar mu ce namiji ba dan goyo bane a daga lokacin da kika ce namiji ba dan goyo bane to daga lokacin kika fara shiga masifa kin fara taka sau na neman bala'i saboda menene ai Allah ne ya ce mu bi su kuma aljanna mu tana tafin kafar su dan me zaki ce wa namiji ba dan goyo ba ki bi mijinki ki samu aljanna kar ki yarda da zancen da boka zai miki ko kuma ki biye wa kawayen zamani da za su zo su kai ki ga halaka yake yar uwa ta ki sani duk abin da ya zo miki duk tsanani yana tare da sauki wannan faɗa ce ta ubangiji annan nasara ma asabri duk wata nasara sai da hakuri wa annal faraj ma alkalbi wa annama mal usrin yusra duk wani tsanani yana tare da sauki to duk tsananin da kike ciki a gidan mijinki na wani lokaci ne wallahi na wani lokaci ne in kika yi hakuri zaki zo ki samu abin da kike so da karshe in ma baki samu a duniya ba zaki samu a kiyama saboda duk mai hakuri baya hakuri baya faɗuwa banza shi yasa wasa suke cewa mai hakuri yana da dafa dutse ta hanyar sharo mashi wani sa'in rashin hakuri ne yake kai mu ga ga halaka har ki za a ce ai ko kuma a ce za a miki kishiya a ce in aka auro wance za ta zo ta mallake miki gida za ta zo ta kore ki a'a ba a ce riki kishi a nan wajen ba ki kishi amma ki kishin da zai kai ki ga halaka zuwa wajen boka ba solution bane idan kika ce ka auro miki wata matsayin kishiya ke 'ya'yan da kika haifawa zai aure su ba ta yiwuwa ki haramta wa mijinki abin da Allah ya halatta masa kuma ki halatta wa mijinki abin da Allah ya haramta masa menene haramcin haka kin je zai miki kishiya kin ce a'a daga nan kuma sai ya zarce neman matan banza Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu dan Allah mata yan uwana mu kiyaye